بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى بيسات هذا مؤلف لهدي ashirin da biyar ga watan sha'aban a wannan shekara ta alif dari hudu da talatin da uku kuma daidai da goma sha biyar ga watan bakwai watan yuli shekara ta dubu biyu da goma sha biyu na biyu a yau a darasin na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka na al'ashimawi za mu tashi a babi na goma sha hudu babi na goma sha hudu shine kuma bangare na uku na wannan littafi mai albarka wannan babu shine babu siyam babin da yake magana akan azumi kuma dama yau muna 25 ga watan sha'aban kenan tsakanin wajen ramadan ko dai kwana hudu ko kwana biyar muna roƙo Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su ga wannan wata su azabce shi ba mu lafiya Allah ta'ala ya karɓi ibadan baki daya kenan karatun ya zama kusan abin da ake nema ya samu tunda ga azumin yana gabatar mu ga kuma karatu yana gaban kuma irin goyon bayan da uwa suka bayar kusan karatun nan dai ah, zai ta san kwana goma haka a jere kullum don cimma bukatar mu ganin iso wannan babu da kuma ba a karatun a gurgaje ba an bi shi a hankali amma cikin taimakon Allah maɗaukin sarki gashi Allah ta'ala ya kawo mu babu na farko da kamar da muka sha maimaitawa muke ƙara maimaitawa shi musamman a shimawi yana da ɓangare ne guda uku ɓangare na farko shi ne abin da ya shafi tsarki da zaran ta ji an ce tsarki to babban gida ne yana da gidaje iri daban-daban akwai ruwan da ake tsarki da shi ba akwai abin da ke sawa a yi tsarkin biyu shi abin da ke sawa a yi tsarkin ya kasu kashi biyu akwai babba akwai ƙarami babba shi ne abin da ya shafi ba da wanke jinin al'ada da wanke jinin biki jinin haihuwa kenan karamin kuma shi ne abin da ya shafi tsari da bayan gida kaga duk an yi da wannan su sannan ita karantanta alwala ana kiranta da suna tsarki sai da akwai abin da ke kare alwala da zai sa a sake duk waɗanda ana bayanin su ne akan abin da ya shafi tsarki sannan alhamdulillah muka ga bangare na biyu abin da ya shafi sallah a bangaren abin da ya shafi sallah ake. farlan sallah da sunnonin sallah da mustahaban sallah aka za ka magana a kan abin da ya shafi limanci ya shafi rafkannuwa a cikin sallah da yake babin sallah yana da faɗi har ake magana a kan abin da ya shafi sallar jana'iza sallar jana'iza babin mun kammala jiya ma'ana da zarar ka ga ake sallah babu ne mai faɗin gaske malam ya take ta mana babin ne kun ga mun yi sallar farilla mun yi sallar juma'a mun yi sallar janaza ko ba yi eh gani ba sallar karwa sallar da babbar sallah ba wannan ba ba yi sallar ruwa ba kaza ashe ba akwai ba yi sallar tsoro ba duk kuma bayanin sai na cikin kenan da izinin Allah madaukakin sarki a littafan da mu kora nan gaba da za mu samu waɗannan bayanan lura da cewa a asidari ba mu babu juma'a ba ba mu babu janaza ba saboda karatun ne ana bin shi ɗaya bayan ɗaya daki daki ake bi kowanne littafi in lalla inda a ce mun fara a shimar kai tsaye ba tare da mun yi akabari ba da zaren ya kuce mana domin abubuwan da mun akabari ya faɗa a abin da ya shafi shurutu sara na shimar bai faɗa ba abubuwan da ya faɗa a taimama na shimar bai faɗa ba babu yari babu filhaibi da babu filmufas gaba ɗaya a shimar bai faɗe su ba kun gane ko sannan abubuwan da mai shimar kuma ya gani akabari ya faɗa sai bai nuna ta sosai ba sai ba faɗa abin da bai faɗa ba kaza a kubari da babin juna babu babin janaza babu babin siyan azumi kenan shi ne kuma ya ambace su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya haska kabarin su Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare su kenan za mu shiga bangare na uku a cikin wannan littafi inda mun yi bangaren tahara mun yi bangaren as-sala bangare na uku shine azumi malam ce babu siyam babin da zai magana akan azumi shi azumi a gaba farko dai rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yake zaune sai malaika jibril alaihi salatu wassalam ne ya tambaye shi yace fa akhbirni an islam sai ce an tashara Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yake nan wa tuqima salah yake nan wa tuqi zakka uku kenan wa tasuma ramadan kai azumin watan ramadan kaga kuɗi kenan kenan shi shi ne daga cikin shiga cikin musulunci haka ne yake Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar fi bulul Islam ala khamsi shahadati Allah ilaha illallah wa a ciki ya faɗa ya faɗa azumi wanda yake akan su ne musulunci din to wannan ya nuna mana azumi ba wai a'a rukuni ne kun gane da ke ko ma'ana wance rukuni ya fatan mafinci wanda kaga a akwai wacce ake riskarta akwai wacce ba a riskarta don farilla wani bangare mula na rukuni zo rukuni ginshiki ne ba karamin ginshiki ba azumin watan ramadan shi ke ne daga cikin shiga shiga addinin musulunci ba wai lokaci ne na biki da za a yi kawai a ta abubuwa a ta tara a ta abin ba a'a ibada ce mai zama kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب أو كما قال دول بأزم وتر رمضان أبو جوز بيجي أكي بقاتا إيمانا ينا من إيمان أشهد كافر لي كلا يتكشي واحتسابا ينا من إيمان لا دا لكنا أسامي إيمان أسامي كبيرية تغفر له ما تقدم من ذنبه za a gafarta mishi abin da ya wuce na a ashe wannan azumin ramadana ibada ce da za ka yi ta kana so kana kaunata saɓanin yadda za ka bi mutane suna cewa shi azumin da ba sun zama dole ba da ba Allah ya sabta da mutum shi ka so mai tsoka na lada in ga duniya zama dole ba da ba wani tsora mu ya ce faɗi irin waɗannan maganganu su aka ka yi ibada kana mai jin ɗanɗananta kana mai jin zaƙinta kana mai ni a lokacin sai kuma ka ce imanin wa ihtisaban don neman lada a sai kenan mutum ya ce wai zai yi ibada dan Allah subhanahu wataala ya ce ayi ibadar ba wai don neman lada ba shi ko a ba shi lada ko ba a ba shi lada wai ba zai ba abin da zai wannan ba niyya ba ne kuma wannan ba shine tauhidi ba kawai sun ka wani shine tauhidi ka ce za ka yi to in ba in Allah bai bani ladan ake nan mutum ba zai yi ba to wannan wani siyasi ne da i wani tunani ne da i da ma anzal Allah bi musu ba Allah madaukakin sarki yana magana yake cewa ta tajaba junubu ma'amal madaji'i yadda ana rabbu khawfan wa tama'an khawfan don jin tsoron azabar shi wa tama'an don kaunar ladansa إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا سنة بوتا منا رغبا دوكو إلادا ورهبا دوكو سورا كذا haka ake bukatar mutum ya yi niyya yana yi azumi don niyyar ubangiji subhanahu wataala ya karba mashi don ya samu ladan da Allah ta'ala yake baiwa don ya riko da umarnin da Allah subhanahu wataala ya bayar da Allah madaukakin sarki ya ba da umarni yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ومن كان منكم مريضا او ala سفر فعدة من ايام اخرى ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkan waɗanda suka imani ashe wannan kira ba karamin kira bane dan an kira ka da siffar mafi tsara gaba siffar imani wanda fir'auna bai same ta ba duk karfin mulkin sa wanda qarina bai same ta ba duk dukiyar sa wanda ake cewa bil'am dan ba'ura bai same ta ba duk ilimin sa wanda yake wannan allazi su ba Allah ta'ala ya kira ta ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkan waɗanda suka yi imani kutiba alaikum mu an dora muku yin azumi an wajabta muku yin azumi kama kutiba ala ladina min qablikum kamar da aka dora shi ga waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun domin azumi zai sa ku tsoron Allah azumin ba shekara guda bane azzaman ma'adudat kwanaki ne kididdigaggu a cikin waɗannan kwanaki kamar kana minkum maridan duk wanda ya kasance ba shi da lafiya au ala safarin yana son tafiya sai ya min ayyami ukhra ya ajiye ku azumi a waɗannan kwanakin ya shawo shi ko da bayan azumi ya wuce sai rama kaga sauki addini kenan Wannan min shari'a shari'ati tasiru fi kulli amrin ma bi ta'sir azumi ta ramadan kenan ana buƙatar kai shi da cikakken niyya kana son shi kake yi ba wai shi mutum inda da bai guzuri da yi azumi ba irin waɗannan maganganun da irin ajiye su a zuciya zartare mutum na da suke yi ina ba ta hukunci wannan da kyau isa ya imanan wa ihtisaba kan mutum ya tsaya ya azumi wata ramadan duk wanda ake ake bin shi ko ake bin wani nashi azumin wata to azumin da ya gabata har yanzu ko ba abu ba take ya yi kokari ya biya ko ya yi kokari ya sa wannan ya biya yau mana ashirin da biyar watan sha'aban kenan akwai ranar kwana hudu kafin azumi mutum sai ya kokari ya biya wannan qala rahimullah babu siyam wannan babu zai mana magana akan azumi azumi kamar da yake rukuni haka ne yana da tsare-tsaren ba ibada ba duk ba ba abin da Allah ya bai sakaka ba duk ba abin da Allah ya bai sakaka babu shi hatta mutum da Allah ta'ala ya halice shi da bai sakaka ba ko za mu zo kuma Allah ta'ala ke cewa ai hasbul insanu an yutraka suda yanzu mutum yana tsamanin za a bashi hana kawai ba tare da an shi idawo ba tare da an ce kai kin hagu ba kawai a bashi ba haka ba ba mutum ba waya ba mutum da waya mutum zai siya ta dubu uku da wani abu ko ta dubu biyu da wani abu ta wani littafi a tare da ita ko ya fi ka kora kwallo ɗaya ce yadda za ka ɗora shi a kan yadda zai mu'amala da wannan to abu da tunanin mutum zai ce da Allah ta'ala ya halice shi sai ya turo mishi qur'ani da aka turo mishi qur'ani sai aka turo yanda zai fassara qur'ani din wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun yanzu kuma yace wani abu ne daban shi yana kamar yana da wani tunani yana da wani hangen nesa yana da wani ci gaba da zai ajiye qur'ani kalla ba shi da shi ba zai taɓa samu ba saboda haka ba ƙaramar ibada ba ce ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya mana na azumi ya Allah ka sanya mana cikin waɗanda za su azumci wannan azumi Allah ta'ala kuma ya karɓa mana قال رحمه الله باب الصيام وصوم رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان أو برؤية أدلين للهلال أو جماعة مستفيضة وكذلك في الفطر قال رحمه الله وصوم رمضان فريضة أزم رمضان أزم من wanda yake wajibi kenan da ya zama wajibi yana zama wajibi ne akan wa albaligh al-aqil wanda ya balaga al wanda yake da hankali kullura wanda bai balaga ba azumi da wajibi ne shi amma daga shekarun da aka fara umarta shi azumi a sallah shekara bakwai shekara takwas goma takwas tara duk za a iya umarta shi azumi kun gane wanda ke ku abin da zai yi gudanar wannan maganar a shekara ta gabata in ban sha'awa ba mun samu tambayi da yawa wasu suna cewa ya yi yaro inda balaga ya ba amfanin azumin sa ka ji kuma wani shi ɗani wani yaro da balaga ya ba amfanin azumin sa azumin shi ba shi da amfani ya sha ruwan shi kawai bayan jinjirin yaro jinjiri ne yana riƙe a hannu ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tambayi ya abinda ya ga wasu mutane ya ce ku su waye suka ce kai yaro sai ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ai su ma mutane ka zamu shi kenan suka musulunta sai wata mata ta ce ya rasulullah ali hadha hajj ya ma'aikin Allah wannan jinjiri wannan yaro yana da aikin hajji kuma ana salama ce eh kina da lada to kuma Allah ce wani ɗan shekara bakwai ɗan shekara takwas ɗan shekara goma kuma ba shi wa'azi ka zo a tarbiyyantar da yara a sabar da su su dinga yin asiri to cewar kuma a sabar da su da shi ke nuna kuma ɗan shekara bakwai ɗan shekara uku ɗan shekara uku da rabi hudu biyar ka ce kuma dole su yi asiri قال رحمه الله وصوم رمضان كريم أزمة رمضان أزمة من البيت واجب يثبت بكمال شعبان yana tabbatuwa ne da ɗayan hanyoyi guda biyu ɗayan hanyoyi guda biyu hanya ta farko bi kamalu sha'aban da cikar watan sha'aban sha'aban ya cika talatin idan sha'aban ya cika talatin a ran talatin ko kun ga wata ko ba ga wata ba gobe za a tashi da azumi ne ina ga ta yankin wannan da kyau ko ko in ga wata ya cika talatin ko kun samu da an gurata ko kun samu sanarwar an gurata ba gobe za ka shi da azumi inda ba janairu ba ne gani ko ta ko dai ashirin da tara ko yi talatin baya talatin da ɗaya shi ne sai shi za a ce yan butu bai kamar sha'aban yana tabbata da cikar sha'aban ya cika talatin hanya ta nawa kenan ɗaya hanya ta biyu au bi ru'yati ajlaini ko kuma da ganin watan ajlai guda biyu mutane ne mutane ƙwarai an san su ba wai an farma rufe ta kasha karshe ba ne wanda kyawawan ayyukansu suka da zamo da masu mutunci ne shi biyu sai da nemi hilali sai da jinjirin wata au jama'atu mustafiba ko kuma jama'a mai yawa ko za a samu mutane guda biyu adilai kun lura za ka ce mutane guda biyu adilai ko kuma jama'atu mustafiba jama'a da yawa a ce ai an gan shi a matsara ai amma za ka zama shehi ba in gane ko ai an gan shi a mai tumbi ai a mai tumbi ɗaya ɗaya ne bai gan shi ba ya ga ya watsa kai duk mutane mutane mai tumbi duk sun gan shi mutanen gwamnati duk sun gan shi ba wai mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ba adadin mutane da yawa sun gan shi kun lura da kyau wa kazalika fil fitr malai ce haka nan a aji azumi haka na ajiye azumi hanyoyi guda nawa kenan kamar yadda yake a ɗauka azumi muna da hanyoyi biyu haka na aje azumi muna da hanyoyi biyu a ɗauka azumi hanya ta farko cika sha'aba a yi da malam ya kawo cika sha'aban ya zama talatin hanya ta biyu ganin wata a ashirin da tara ganin wata a ashirin da tara idan aka ga wata a ashirin da tara to shi kuma ganin wata yana da fuska guda biyu ko dai a guda biyu su gan shi ko kuma jama'a mai yawa su gan shi duk wannan yana an musulman gani mata wa kadhalika fil fitr mana yace hakan na a aji azumi haka na aji azumi ko dai da cika ramadan 30 inda a cika azumin wata ramadan ne zama 30 ko kuma a gajin jirmatar shawwal a 29 a biyu su gan shi ko jama'a mai tari mawa su gan shi wannan su ne hanyoyin da ke sawa a ɗauki azumi ko a ajiye azumi Allah ba ta mahimmanci wannan da kyau idan aka ce ganin wata abin da ake bukata a ganshi sawa'un mun ganshi ko ga ganshi kawai abin da ake bukata in mutane duniya su zama adilai in kuma jama'a mustafida ne ya zama na sun amsa jama'a da yawa kenan kawai da zarar an samu waɗannan mai albarna sarkin musulmi ya gamsu da su da lura ya gamsu da su don take lura a wurin ta mai adili su waɗannan guda biyu din ina ga kuma ke da kyau domin ana tattarawa shi ganin wata ɓangare ne na shahada ko kuwa ko labari ne kaga idan shahada ce shaida ce to kaga shaida ta da Allah ta'ala ta dinnan tara dauna min shahada cikin waɗanda kuka yi su zama shaida ko a kotu ne wani abokin hamayyarka kuke sa sada da shi ya kawo shaidu kana ga maka ce da wani da wani mun gamsu da su a matsayin shaidu ba alƙali ya tambaye ka dan kai da ka gamsu da su ba sai ka gaje kolin dalilin ka idan na gamsu da dalilin shi ke sai a fitar da su cikin shaidu sai a ɗora mai a ce zai kawo su shi za ka ce min man tura ta mana shahada ta kai mu kai ta gamsu da ni a matsayin shaida a wani alƙali ya kuma sun nuna gamsu da shi a matsayin shaida ba kenan da aka ga wannan watan idan aka yana ashirin da tara limamin unguwarmu ne ko limamin unguwarmu ne yake da damar ya ta al'umma su dawa su ne hmm? akwai abubuwan da aka saki a hannun kowa akwai abubuwan da aka banka shi a hannun wani ina haka mun gane wani da kyau misali in an tambaye ka ne hukuncin ɓarawa da za ka ce eh a yanke da hannu saboda ne da Allah ta'ala ce wa sariq wa sariqatu faqatu ma jazaan bima kasaba na kala min Allah wallahu azizun hakim kawai sai ga an gore barawo a tare a tare yana ina shiri akan wannan mashin wannan mashin din da ya saka. kaf sai ya shiga hannunka yana shiga hannunka sai ka dauki adda ka dace mai hannu eh shi ga dauki maka adda mai hannu wai sata wani ya ɗora maka ya ce da kai aiki ne ya ɗora a hannun wasu Allah ta'ala ya ɗora su in kuma aka ɗauke su in aka ɗora su a hannun kowa da kowa ko kai ma wata gana tafiya sai yayan shi ko ƙaninsa sai ce sai ce gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan sai wani kuwa sai bayan an dace hannun mutum sai a gane ai yayan wancan ne ko ƙanin wancan ne ko abokin wancan ne ko da ba shi yasa aka danka shi a hannun hukuma to kenan da ganin wata inda za a ce za a danka shi a hannun kowa shi kenan kawai sai ta je ka ba da shaida sai wani ne ya ce sai wani ne ci shi ne da wata nan ya zaka da shi yasa sai aka ɗora shi a hannun hukuma don abu ne da za a tashi lokaci guda a sauka lokaci guda ina fata mafiyanci wannan al'amari ɗin kaga ya sha tabbar da sallah sallah da wani yi da karfe ɗaya wani ka ɗaya da wani ka ɗora ɗaya da wani ka ɗora biyu ya yi a kan lokaci ko ba ya yi amma abin ya fara magana da wani ilau da wani ya ɗauka yau da wani ya ɗauka gobe da wani ya ɗauka jibi za ka ce da sun ba za ka ce da sun ba za ka ce da sun ba ana mata lokacin wannan da kyau قال رحمه الله يثبت بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو جماعة مستفيضة أو جماعة يوى وكذلك في الفطر حكى من أجي أخي رؤيا جنة za a iya lissafi da kalanda? eh? a a cewa shirin tara mun dubu wata wanda mu gan shi ba amma masana lissafi sun ce yau gobe wata zai fita amma magana da ta zai muna kokonto eh abin da ibnu abdul bar kuma kuma ta bar muke mawata mun yi magana idan abdul bar yace da ƙa'idodin da za su bayar ƙa'idodi ne da su karan kansu ba su yi tunani a kai ba duk ƙa'idodin da munajjimin ko masu falaki ko yayi za su bayar dan tabbatuwar wata ko rashin tabbatuwarsa a su karan kansu ba su yi tunani a kan haka ba balle yi da ce kuma ya za mu dogara su me zai nuna maka haka da kalandar wannan ta muka ne abin nan ta ne kyauta da kalandar wayarka ana samun tazara ko ba samu eh to na ce da kalandar wayarka da wace ba sai ya ce wayar wannan ta ce gaba kwamfutar wannan ta ce gaba kalandar kuma an ce gaba da ana da biyu ko uku to da ba ɗaukar a gani aje ajiye kowanne idan mun nemi wata da mu gan shi ba ranar ashirin da tara ba mu gan shi ba mun nemi shi iya nema ba mu gani ba ba mu ji labarin an ga wata ba in kina gana da ke ko ba mu ji labarin an ga wata ba to ko kalanda ta ce a wannan watan dama ashirin da tara zai yi abin da shakar mu mu cika wata ne ya zama talatin gobe a kalanda ɗaya ga wata amma mu kuma talatin ga watan sha'aban biyu sai mu tashi da kuma ka kawo fahimci wani wani shi ne abin da yake addini kalanda za ta zama taimakawa take yi ai hatta timing inda ake dawowa na lokacin sallah sai ta yi kana gwadawa ba wai yarda da ita ake baki ɗaya ba ku ba wai yarda ita ake ba amma idan ka a fili yake ba wai ba ba wai na dinka dinka da ake maka ba inda ka tafi inda aka yi ruhu ke maka yi in aka ce a tashi an tashi in aka ce a zauna an zauna muka ce ba haka ake ba ya za ku tashi daga nan kafin ku daga nan gare ni za ku tafi jidda kun cika mota direban yana fitowa kuma sai in dama sai ku ce da shi ya a to direban duka sani hanya ba amma dole za ka ce da shi a to direban ka san hanya wa za a rufa kuma sai ce a za mu je wannan gidan da in mu sha mai to shi kenan kuma sai da za a wata hanyar rage da kuma da za a bar to haka rayuwa take idan ka abu ɗaya ce amma ta ta mutum ce wannan kyau ba ya ana yabar da ita bane ba kuma za a rike ta wannan kawai kaulan wahida dan ba akan da aka dora mu ba abin abin da aka dora mu ko da mu cika watan sha'aban talatin ko kuma mu gan a gan shi da ido mutum mutane biyu su gani ko kuma jama'a mu tarin yawa شرع جمال الشيخ قال رحمه الله ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقية ويتم الصيام إلى الليل وانا ما قال ضد عشيه انا ما قال انا عند ايش اعطي دوري اقول به كما عند ستة وتشيد دورين وتشيد عسكي ارارا شفا na mai rai magana ta da ke ko kasuwanci ya kai ka ko shugaban kasa ya tura zan zama wakilin shi a can kasar ko kuma ya zama da ta tafi karatu sai ka zai garin babu rana gaba daya ko sai an yi kwana goma ana dare sai a kwana goma ana duhu ko kuma a wata uku ana duhu a wata uku ana rana wannan wata uku da ake ana rana sai ba su garmadana ya ba ku qala rahimahullah wa jara ta ana malamai suka ce sai su sai su dauki sai su dinga safin sai su buga mun mutane suke da kusa da su inda yake akwai da za a fara qala rahimahullah yubayyitu islam fi awwali ana kwana da niyyar azumi ne ana kwana da niyyar azumi ne fi a farkon azumi kamar idan za a tashi da azumi gobe lahadi ya gobe ne kiran ko sai ga kwana da niyyar yau shi wurin Allah ta'ala ya kai gobe shi ke wa laysa alayhi al-bayatu fi baqiyati babu wajibcin niyya akan mai azumi a ce kullum kuma sai ya kwana da niyya in dai ya kwana da niyya a daren farko ya isa da duk sauran wata ramadan wa yutimmu siyama ila al-layl mai azumi zai cika azumi ne zuwa dare kun gane ko in ya dauko shi daga dare zai kai shi zuwa dare zuwa dare ko zuwa farkon dare eh, zuwa farkon dare shi ne farkon dare kuma shi ne daga lokacin da rana ta dubiya a lokacin da ka tabbatar da rana ta faɗi shi ke da lokacin shan yayi amma sai ka kiyaye lokacin da mulamuci ladanai su kiyaye ina da ta ko karka ka kira lokaci sallah lokaci da biyu magana da muka faɗa da su a jiya misali an sha ruwa ƙarfe bakwai daidai kuna jira da kai a jiya an sha ruwa ƙarfe bakwai daidai na yamma yau kuma bakwai saura kwata gaba ɗaya garin na riga ya ɗin jihadari ba tsare ke za ka sha zuri tsere ne jiya bakwai kuka sha jiya da muka duba mun ga karfe bakwai lokacin shan ruwa ta ce tsakanin jiya da ba za a samu tazarar minti goma sha biyar ba kun gane ko kana ga tasirin abin da zai rika ce jiya ka ga rana a sama kana kallon rana har ta ɓace daidai lokacin da rana ta bace daidai lokacin karfe bakwai na yamma to amma a yau bakwai saura fata gaba ɗaya hadari ya mamaye garin duka ai ba magana ta ce a lokacin shi da yayi kaga dubu a azna a mai inda kake ne dubu amma inda za a gasa yi zuwa wasu wuraren za a za a kura na inda jiya mun sha karfe bakwai to bai kamata ku a ce yi eh, tazarar minti goma sha biyar ba ne kamar yake ko akalla sai ka jira zuwa daidai lokacin da kuka sha zuwa sai ka sha yau misali ko ba ya ƙara minti ɗaya misali dan dai alkhuruj min salati aula ina ba zan yana fahimta waɗannan al'amuran قال رحمه الله يتم الصيام الى الليل زي كعزم وزوان الله تعالى يكي وكل وشرب حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل الى الليل شنو زوى ليله ورانا تفاد بزارة رانا تفاد قط شوفوا الليل من صلى يعني سيمتم ya sha ruwa ko da kuma bai kamata a kawo magana su ba ɗan tafi ne ko shi ba zai sha ruwa ba ba zai sha azumi ba zai ajiye azumi ba sai mai sha ko da Allah ta'ala ya ce kuma a tun musu ya mai ilan ko ne da sai ko eh a shiya kuma na yi nasu ya wuce abin shiya a nasu ya an kuma da an shi a shekara biyu ba zuwa uku duk azumin matan farko da ba ake yi farko in kuma da sosai bara 2011 bara wacin 2010 duk azumin tare daban da ba aka ba ku mu yana an sha yana kar addinin su daban addinin musulunci daban to mutane suna ganin ta nawar ma ake da su ba su ne sun ba duk azumi da ba ake dauka da su da ba ake dauka da ba ake ajiyewa kuma da qur'anin su daban hadisan su daban komai nasu daban yana ma biyo kuma yana fita daga hankalin su amma yana ga bane sai mutane sai kuma ana musu yarfa ne su kuma ne su ne wani suke wani sai da tsanar da sun fahimci qur'ani a daidai wasu qur'ani ne ko wani su shaytanu ne in ba haka ba na ga wani yana tafiya ya yi kuma tsakiyar ke na zai da kake sallah ne ce to ina ka samu tafiyar sai ce a haɗa yana ta kuma ce na ce bari yana ta kuma a ƙur'anin ji biyu kun lura na ce bari yana ta sama a ƙur'anin ji na ce mai mai hukuncin mutumin da ke bayan gida a mutumin da i tsari saboda ƙur'anin hukuncin fitsari hukuncin janaba da zaman ai da bayan gida ya bayar yace au jaa ahadun minkum min al-ghaib al-ghaib shine gida to ne mutum mutumin da yake tsari da wanda yake tsari da wanda yake ne shi dan qur'ani bai magana akan shi ba kamar da ka san ko ko ba sai kuskure da ba a qur'ani hakan nan mutum da yake tsari ba sai ba qur'ani ne mutum in kuma akwai ayar da ta faɗa albaulu to bismillah tun daga fatiha an nasu shi ne abu a yake قال رحمه الله ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك ولا بد من قضاء ذلك اليوم يكون قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤيا ثم أصلها لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وينصف أن الأكل والشرب فيه لغربة الشهر والخبيب أتعيدا دعوة التي تقول من يتشي أن دوتا أو تأزمي سيد الفرماسة في المسلمين وأن يجزي مجال الدليل يتبطر دليل من الشرعة كنا في غير شيء أتعيدا عن هجيريا باب ونشي كل جوا كل ما لم يدمى لنتسى ko wani jarumi ta kasa ba zai ba da izinin a ɗauki azumi ko a ajiye azumi sai ne alfarma sarkin musulmi wannan shi ne abin da ilimin ya tabbatar kuma duk wanda ya wannan ba zai samu cikas ba a rayuwarsa kuma yana rage ko ba zai samu cikas ba a rayuwarsa kun ga abin da ya faru da hara wani yake gani yana da hujjoji Allah ya ce mishi yana da hujjoji ya ɗauki mutane ya shi ya yi nuna ya ba da umarna aka ɗauki azumi ina ba da muna fahimta ya ba da umarna aka je aka yi idi da ya faru goma ranar idi da gani shiru Allah ta'ala ya ji kai waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya ramshe su amma ba za ka iya yin kuriji amma ba ka iya yin kuri ga ta Allah ba su da ke irin wannan ba jarinta ba ta ba kuma ilimi ba ne muna fatan Allah ta'ala ya shi da shi Allah ta'ala ya fi da musulmi an faɗi wannan ne zikira dan tana sauwa kawai babu wani malami duk malintarsa babu wani jarumi duk jarumtakarsa babu wani sarki duk sarautarsa in ba sarki musulmi ba da yake da damar ya ba da izini a ajiye ko a ɗauka na azumi sai mai alfama sarkin musulmi in ka ɗauki wannan ka huta kun da ke amma wani yanzu ya ce a aikin da nazo ne a yi azumi yau a yi tafuka a yi idi gobe amma a sha a yi na yau jibi duk da kuma da zai gobe ko sai da an yi wannan karamiyar wannan kuma kace karamiyar 2009 kun gane ko shi kuma na aka fira da shi ya ce ta a yi ibi gobe jini kuma a sha ruwa duk da kuma da zai gobe kuma nesa da karatu ke kawo waɗannan al'amura ko kuma san zuciya ko kuma kuskure fahimta Allah ta'ala ya yafe ma wanda yi akan kuskure قال رحمه الله ومن السنة ينا تفسير كرنت يوم من الله صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر بديت شيئا وتأخير السحور بديت السحور sahur shi ne da mutum zai ci duk da asalatu yana da cikin sunna mutum ya jinkirta kar ka ce a ah, bari tun da roƙar da kai kai bari ka ci abincin da kawai ka ci abincin da daga sunna ba ba ba za ka samu ladan wanda isa hurma in yi rike ko ka tashi ka yi shi hurɗin na a akwai falala ko da makwalwa ɗaya na ruwa ne ka tashi ka sha ka fahimci ibada ce ba wai abu ne da za ka yi karan tsaye ana buƙatar ka jinkirtar da cin abincin asuba har sai ya zama na kudu alfijir ya saurar kaɗan bayan saurar da yawa ba haka da ana buƙatar ka jajjaita shan ruwa duk ka zo ka shan ruwan ka ba a yadda kuma ka sha ruwa lokaci da yi ba inda ya da kyau ko sai ya ga da zarar rana ta faɗi da zarar lokacin shan ruwa ya yi sai ka sha ruwa ko da kana da wani aikin sai daga baya sai ka ci gaba da aikin an ka kammala gaba da ci abinci ba burgewa ba ce ka ce ina an yi fara wani na dubara su gudu ina ba jarumta ba ce ya shugo ne da ai ba ma ya su ba jarumta ba ce kun gane da ke ko ko kuma cewa ina ainihin da musu ta gama ne ƙarfe ta mutu ta ruwa duk ba ba bai da wani ce duk daidai shi ne koyo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala rahimullah bare yake cewa wa hayyu sabata shari ta fajr da zaran a duk lokacin da ganin wata ya tabbata kafin alfijir ya hudo kun lura kafin alhijir ya hudu da zaran ya tabbata kafin alhijir ya hudu ya gaba somu azumi alwani ya yi wani ya nuna martani ga wanda suke cewa ya za a yi wata a ce an zo wata ko ba a samu labarin su ba sai shan biyu dare ko ba kuma ko ba ko ba a samu labarin su ba sai karfe goma na dare malam cewa wa haifu sabata shahari a duk lokacin da wata ya tabbata kamalar fisin kafin alhijir in dai ka samu labarin wata ya tabbata kafin alfijir ya jabar shomi azumi ya zama wajibi daya wa in lam yathbut amma in tabbatuwar wata bai zo gare ta ba bai tabbata ba illa ba'da al-fajr sai bayan ma da alfijir mai zuwa ya dube aka samu tabbatuwar yaƙini na an samu labarin ganin wata jiya wajabar isafu ya zama wajibi a ran a kama baki lura wannan shine kamun baki wala budda min qada'i zalika yawm ba ma kuma sai alama azumin wannan ranar lura amma za a kama baki to amma ga kenan mutumin da aka samu labarin ganin wata jiya kun ga wannan sai ce wai kamun baki yake shi da azumi yake da ne kira kai dan ba ga wasu sun da azumi kai kenan wai sun kai su ba za su yi azumi ba mai kenan wai kuma sun ce su kamun da su suke yi da ganayi na abin da yi da zaran tabbatar wata ya tabbata to ya zama wajibi a kama azumi in bai tabbata da sai bayan da alfajir ya rude ya zama wajibi ka kame bakinka wa niyyatu qabla thubuti shana yin niyyar azumi kafin yin niyyar azumi kafin wata ya tabbata ba kulatu ba ta ce niyya ce yace ina ai ne wata riya ne an ta abin su kai bari an ce a duba ba ai ni sai ina jira zan ta gobe ba mu kai da azumi kai ina ko a ce a ga wata siyasa ke sanana ina ba ta mutum ne da ta da zai kwanta bacci an samu labarin wani wata da ya tashi da ba an samu labari eh sai ya sai tun da lokacin da in niyyar ba a samu labarin da ya ba sai ya rama azumi wa marana ina fatan ku ce ne da kyau. in dai ba ya samu labarin ba kafin an fito da gobe ma'ana an tashe shi ko kuma ya tashi ne ya dai samu labari amma in ya gano da wannan niyyar a tun da an ce sun ce a tun da ai za a gani ina ba haka ake yi kuma ba haka kuma ake mu'amalar da shi wa ba

ko maimaita shi wanda ya ce a ga wata kuma ba a yarda da ganin watan shi ba shi shi kadai ko su su biyun su ko kuma da su ko kuma su biyar da su da watan ba a yarda da ganin watan da kuma za su yi azumi ko za su yi azumi ba shi ne malamai sai kara ma juna sani ko kuka ce azumi ya zama wajibi a kansu don sun san gobe ramadan ake ci ka lura su da suka ga watan wannan ko ko mahaifin ne ko malamin gari shi ya zama wajibi amma kai da zama wajibi a kanka ba ina fatan kun gane magana ba wai magana ya dace ko da yarda ba shi ma da ya ga wata an yi magana biyu ko suka ce ina ba zai dauka ba ko suka ce a shi azumin ya zama wajibi a kan shi ko idan ya ga watan ajiyewa ba a nan ba zai ina ba ta kun gane wannan mutum sai da ka shi sa bayani da ne ba in ke bi shi kafin ka a wannan daren na karɓi waya tashi na yi zaune kawai nake karɓar wani kurin sun shi waye ni ba abin da ya shafi sarkin musulmi ya gani shi ke kawai don ba haka ba haka za a kai tattara mu Allah ta'ala ya shi mana amma da kai rike wannan ka huta ina zan zan mata da su ne da jawabi a su ba ku na ta ke gani da Allah ta'ala ya shi musu قال رحمه الله ومن يتقد قبل ثبوت الشهر باطلا yin niyya kafin wata ya tabbata zaman niyyar ɓatacciyar niyya ce ba ta yi ba yi a ga wata lura kabar ba wai kafin a ga wata ba inda mutum zai yi kafin a wata na wayi gari bai ci ba bai sha ba man yaku bai ci ba wa man yashrik bai sha ba thumma tabayyana lahu sannan kuma ya bayyana a gare shi anna zalika al-yawm min ramadan nan ne wannan da aka tashi azumin wata ramadan ake yi lam yujisu bai ba ya kwana da niyya amma niyyar kafin a ga wata kun ya kwana da niyyar shi kafin a ga wata kuma aka yi an ga aka ga watan azumin da ba sai ya rama ne wa yusiku anil akari wa shurbi zai ta mai ta shi ba zai ci wanda zai sha ba fili a wannan yini min irmatu shahari dan alfarma da wannan wata yake da shi wa ya qadini kuma zai rama zai duk da yayi niyya amma yayi niyyar fa kafin a ga wata matsalar shi niyyar shi da in kafin a ga wata shi don ya ne ake bukata kamar yau Thank you. aha akwai laifi mana an sai ka tabbatar da ganin wata kafin ka kwanta ta قال رحمه الله ولا يصام يوم الشرك ليفتاد من رمضان ويجوز صيامه للتطوع والنذر اذا صادف ويستحب الامساك في اوله ليتحقق الناس الرؤيا لم يرتفع النهار ولم تظهر رؤيه افطر الناس قال رحمه الله ولا يصام يوم الشرك باع ازمرانك تنفيذ wata rana kenan ashirin da tara kun gani ko ranar ko ranar talatin zai muna azumi zai muna sha'aban talatin ashirin da tara kawai gobe ko dai gobe talatin da wata ko gobe ɗaya da wata kaga ana kokarin ɗayan biyu ba a tabbatar da ɗaya ba to azumin wannan yinin bai yi ba ba a azumin wannan yinin dan ne da yin tsada da yin ramadan domin a lissafa shi da azumin wata ramadan ita to tun da ni ana gogon gogon nan ko dai 29 ko dai Talatin ba zan tashi da ni azumi na idan ya zama daidai da ramadan ne to shi kenan in kuma ba a gan ba na bashi na fila <laughs> ba da yi ba da goyon lissafi ne in ya yi ne sai lissafa shi a ramadan inda ya zama kuma ya bar shi ya sa shi ba wannan wai ya tuzo shi ya amma ya halatta azumin wannan yinin littattafai don nafila mutum da yake azumin litinin da alhamis sai alhamis din ta zama ko dai ɗaya ga watan ramadan ko kuma talatin watan sha'aban eh kun lura da ke ko ko dai ashirin ga ramadan ko kuma 30 abin da ko ɗaya ga wata ramadan ko 30 ga sha'ban to shi da mai yana azumin alhamis kawai sai ya tashi da azumin sa ya halatta ya azumin alhamis din shi kun lura ya halatta ya idza sha wa maghrib da azumin bakance shi dai yayi alwashi zai yi azumi alhamis din karshen watan sha'ban ya yi alwashi in dai samu appointment din nan to alhamis mai zuwa ya yi alwashi zai yi azumi sai alhamis din ta dace ko dai ashirin da tara abin nan ko ɗaya ga ramadan ko talatin ga sha'aban ya samu ya azumin alwashi a wannan yini Isa ma ce idan sa dafa idan ya yi dogo ya yi kicikus. in sa ku insaku an so mustahabi ne ka kame bakinka fi awwalihi a farkon yini na ashirin abin na ɗaya ga watan ramadan ko talatin ga watan sha'aban mustahab'i ne ka kame bakinka fi awwalihi a farkon sa kenan dan ga dan ga da sai ka tafi kirki ba mu ne ce kai dunni amma abin da aka fi so ka dan kame bakinka bai ta haka kan nasu rudiya don mutane su tabbatar da labarin an gwata ko ba a gani ba kai mun kafa an nahari idan yini ya daga aka samu irin tare da rabi goma din nan lamta tazhar ru'ya ba a samu labarin an ga wata ba afqara nas sai mutane su ci gaba da a ci abincin su gobe kai tsaye ya zama ɗaya ga wata ina ba ta hukunci tona mutum to balle yanzu abubuwan da in a cana aka ce an gan shi eh? Eh? kana kallon ba za ci yau gudan fari ashirin da tara ga wata gaba ɗaya yan jaridu suna can makare a fadar mai martaba sarkin musulmi kafafen yada labaran da suke yada labarai a daidai wannan lokaci za ka ji suna cewa muna tare da wakilin mu kai tsaye da ke fadar mai martaba ya ake ciki suke har yanzu ba a samu labari ba sai suke muna nan kafin mu tashi za mu iya koma zuwa ko ba ake magana ba eh, kai ka yi iya wannan ba wani ba da lasisin mutum ya shan tafiye ba ne in ka shan tafiye na shan tafiye aka shan tafiye suka shan tafiye to wajen je duba yanzu zama magana mai ka duba mun duba kowa ya tashi ya duba masallacinmu masallacinku ɗalibanka a makaranta limaminka duk kun fita kun je kun duba duk da a ga watan ba kun iya na kuma sai zai ji ina labarin ina za a samu labarin ina ba ta wani wannan a wanda ya kashe da ta kai za a kallon maka wata ba za a kallon maka wata sai da suke cewa ku duba wani abu gaba ɗaya rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi taɓa ganin wata ba na wata Ramadan sai dai a gani a bashi labari duk azumin da iya na farilla kuma addini abu ne mai saukin gaske abu ne mai saukin gaske ko za ka iya tunawa a zamanin halifofi abubakar da umar da usman da ali sun taɓa ganin wata ya ci yau gashi a nuna ya nuna ba wani kusa da shi maza ka ce ba sa fita ganin wata ne al'amarin addini al'amari mai sauƙin gaske Allah ta'ala ya sare mana shi abubuwa ne da yawa ko azumin da ko azumin da ya wuce abin bayan ni dai na dan buƙa daga an kammala kai tsaye ne magana da wani daga sokoto din duk abin da ake ciki ya sanar da mu ina kuwa yake akwai wakilan mu a fadar mai martaba kai tsaye har dai lokaci yake lokaci aka sanar da cewar ba a samu labarin ingantaccen labarin ganin wata ba shi shikenan kawai aka sanar da da yan uwa ta a facebook ba abin nan ba zan kira facebook ba a wurin da gashi na ko ina da ina ana ana kai in mutum yana so yabi zai fi ina jira da kyau ko wannan da ina rika maimaitawa da ba da lasisi mutum ya shan ke a gida ba za ta tafi sirri Na da an da wata an nemi wata an nemi wata ba a gan shi ba sai ya shegari a gan shi ya fito ƙule ne ya fito ƙato to ya ake ciki ina fatan kun gane magana ta mun nemi wata yau ashirin da tara mun nemi shi mun nemi shi ba mu gan shi ba sai to tun da mu ga wata ba mu samu labarin ganin wata ba wajibi ne gobe ya ta zama talatin ga watan sha'aban kun lura talatin da wajen ban kawai sai muna wata dabdaji a sama sai mu ce yaya sai mu ce tsaye jiya ne in ka ce tsaye jiya ne ya shi ba ka ga cewar kana matan ka sun haihu ba ko matan ka ta haihu ka ga wani ɗan ya zo kule ne wani zai gan shi kamar ya zo kamar kara ko ba mu haka suke yi ba za a yi wani kule ne yanzu ka ce wata uku ne a ko sati uku bai yi ba wannan da kaza da ido don suka ga ne in ta shiga masjidi shekara shi hudu sai a ce da cikin shekara uku ba haka da gura da wani yi ba to ba magana mutum ya fi cewa wannan ai tsawace ne ko ya ga wannan ya san ba shi wani muna son karatu ya zama shi zai juya mu ba mu zan juya karatu ba jiya an gani ba gani ba ba a gani ba wani tsawaye ne kalas addini ne sauƙin gaske ne قال ابن الله ولا يفطر من جراه شيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء ولا يفطر من احتلم ولا من احتجب وتكره الحجامة للمريض خيفة التغريب قال رحمه الله ولا يفطر من جراه شيء دون دا أمي يرجعيش أمي يكامش wannan ba zai ajiye azuminsa ba ba zai rana wannan azumin ba ku lura amai ya rinjaye shi kuma ya taso mishi amarya ta so mishi illa an yi alija khurujuhu sai dai idan shi ne ya kwakwalo aman shi yana ta kama shi ya rasa yadda zuwa fi so in ya janyo aman yayi dan wannan muka wannan abubuwan sai ya haɗe shi ya koma fa alal qaza to anan zai rama azumin wannan saboda haka ɗauki ka'ida duk wanda ba su da lafiya duk wanda ya yi amai yana cikin azumi zai kuskura bakin shi ne kai ci gaba da azumin sa duk wanda ya tambaye ka duk wanda ya tambaye ki duk wanda ya tambaye ku malam mutum ne yana azumi sai ya ana azumi shi garo ki tambaye da za yi mishi shi ya kokolo aman in ya ce eh zai rama azumi wa ne in ya ce a'a azumi shi nan garo wala yuqiru man ihtala wanda ya mafarki da rana ya mafarki yana saduwa da mace ko ke mafarki ana saduwa da ita kai sai ga mu a wurin shi wankan janaba zai zai ko wankan janaba za ta je ta yi azumin ta ko azumin shi yana nan garan kan wani da ko sabanin yayi jima'i ko ta jima'i wannan mafarki ne kaga wannan suna cikin tambayoyi da ake yi mutum mai yi mafarki mutum mai yi mafarki azumin shi yana nan garo ba abin da ya taba azumin sa mace ko namiji kawai mutum ya je ya wanka ya alola ya sallah shi kenan قال رحمه الله ولا من احتجم هكذا من وضع إيكه shi ma azumin shi na wa tukurau hijamatu makaruhi ne an karanta yin kaho lil maridi ga mara lafiya saboda ne khifatu taharun dan kada wahala gudun kada wahala ba jini yake tsotsa ba eh to kana dauke da jinin jikin ka ma ba tare da an fitar da wani gaya aka cika in aka ce biyar da din dan tayi sai da kana ta duba agogo kusan duk bayan miki ya duba agogo me ruwa agogo yana mutum kamar ya ne gudu ba jiki mutum ya duba ya sake duba ya sake duba ba ruwan agogo ya ce ya ya ne gudu Allah ta sauki قال رحمه الله ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر سواء فردا أو نفلا والنية الوحيدة كافية في كل يوم في كل صوم يجب تتابعه كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه وأما صيام المسروق واليوم المعين فلا بد من التبييت فيه كل ليلة قال رحمه الله ومن شروط صحة الصوم يرى بتكين شريعة الوراء باشر من الشريعة سنكشف كشف بنزوره أقول شروط الوضوء شرط الأزل أبنا أزل يكي زما واجبي أكمل الوراء azumi yake zama wajibi akan mutum shine zama musulmi mai kira baligi mai hankali ummata ce mai cikakken tsarki mai kira eh? eh mazaunin gida ba matafi ba mai kira biyar mai lafiya ba mara lafiya ba mai kira shida azumi ya zama wajibi a kansa to yanzu ana magana sharaɗin da zai sa azumin ya karɓi a ce azumin ka ya yi ba wai ma azumin ka ya cika ba a azumin ya yi wajibcin shi ya faɗi a kanka su malam zai lissafo mana ya ce wa min shuruɗu sihhatu sawm yana cikin sharuɗan ingancin azumi a ce azumin ka ya inganta azumin ka ya yi ba abin ka bashi aniyatu sadiqatu ya zama niyyar da ta gabata min fadl da ta gabaci alfijir ma'ana ba sai da alfijir din na mutu sannan kai niyya ba ga nan alfijir ya riga niyya abin da ake bukata niyya ta riga alfijir sawamu daidai da daidai ne farkan azumin farilla ne ai nafila ko azumin nafila duk ce azumin farilla wannan ittifaqan ne amma azumin na ijma'an ne azumin nafila akwai magana akan shi ma'ana cewa sai niyya ta gabace shi قال رحمه الله ونية الواحدة نية إيه متين يي أفرق عزمي كيرانكو كافية تائسة في كل يوم في كل صوم أدك أزمن بيكي يجب تتابعه واجبي لكيش أجيبي duk azumin da ka san wajibi ne ka yi shi a jere idan ka yi niyya a azumin farko ta wadatar maka ka siya da ramadan kamar azumin wata ramadan wajibi ne ka yi shi a jere ba wajibi ba wai in ke yi yau gobe kaɗan ji yau ka gaji gobe ka ce ka huta ba A wajibi ne ka yi shi a jire sai da ka aniyya farko da kai a azumin farko ta wata da shi duka ina ba ta wanci wannan da ke wani tasiri zai maka irin wannan an ci abinci an yi kayi bayan sallar isha sai kaɗan shi gida da niyyar za ka fita tarawihi za ka fita tahajjudi za ka wasu karatuttuka sannan ka yi sahur sannan ka abin nan kaga da miyar zaka tashi kenan ba wai da niyyar ka kwana ba kawai dan kishin gida wannan da kai sai ko ga ana cewa a da su a da su asuba ta yi ya ji ciki sai ka tashi ka yi alwala ka zo ka yi ka zo ka musu hukuma ka ba magana ya ce to mutum ne gobe a yayin ruwa azumin jiya da tun azumin jiya ai da wannan azumin na uku ne ko na hudu ko na biyar yin mutum kun dauki wannan da ko abin da ake bukata a azumin farko ya zama na mutum ya kwana da niyya saboda haka na biyu da na uku da na hudu in dai azumin mutum shara dole ne ko su a jere to shi kenan kawai isa ma yace ka shiyami ramadan kuma azumin ramadan ka shiyami ta zihar da azumin kafara na zihari mai kenan biyu wal da azumin kafara kisa ne wannan wal da azumin bakance mutum ya yi ya kan shi bakance sai in dai ya samu wannan abin da yake nema in dai ya samu to yayi alwashin zai azumin kwana bakwai a jere kuna ji ba azumin kwana bakwai a jere to daga lokacin da ya fara sai ya ciki sai ya kai bakwai to da zaran ya fara na farko to ba sai ya yi niyya a sauran shirin da suka rage ba ba sai ya kwana da niyyar ba saboda wajibin shi ne ya dora ma kanshi isa ma ne ce allazi awjabahu al-mukallafu ala nafsi wanda al-mukallaf ya dora ma kansa al-mukallaf al-baligh al-aqil allazi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wasallam wanda wanda aka aka dora mai gunce gunce shari'a ya hau kanshi in ka ce baligi to in zama baligi ma hukace ka in ka ce mai hankali in ya zama hankali ne kuma ba cikakke ba kuma karamin yaro ni za ake fasara da wanda hukunce hukunce shari'a suka haukan shi mace ko namiji Kana jira da kyau ko mace ko namiji ko lura matsalolin ne birjik sai ga mace in ta sha azumi al'ada ya zama ta ba sa rama azumi saboda ne ba ta aure ba wannan jahilci ne ma kare a cikin zukata dole sai an ta ga yanzu wannan ta yi aure ba ta aure ba ta zama galiba azumi ya zama wajibi a kanta duk azumin da sai ta rama su wa amma siyamun da suru amma siya azumi haka a jere wal yawmul mu'ayyan azumi a jere kawai haka kai ke gaje wal yawmul mu'ayyan da rana guda zan yi azumi gobe to fa la budda min at-tabiyyit fihi kullu layla to ba ya abunna ya zama dole ka kwana da niyyar shi a kowane dare kuma ne ana azumin kwana uku a kowane wata kuma ne ce ko ana sallama ya karanta da wannan sai ka ce ka shaban ɗin kafin baka yi shi ba shi yau ashirin da biyar so da haka gobe litinin ashirin da shida jibi talata ashirin da bakwai gata laraba ashirin da takwas sai ka ce gobe ka yi su a jibi kana gina da kyau to kowace rana sai ka kwana da niyyata don kana da damar da an kai gobe litinin duk da yau lahadi kana da niyyar nisa a jere kana dama in kai su gobe litinin ka ce kai gobe talata ba kuma muna da abin da bari kai tunda akwai sauran lokaci gobe talata ba zan yi ba kana da wannan damar to tunda kana da damar canza ra'ayi to dole sai ka kwana da niyyar azumi a kowanne kuma kwana da niyya a kowanne azumi قال رحمه الله ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر وتعاد النية إذا انقطع تتابع تتابع بالمرض, بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك الله كان معنا على هذا الشيء يتي ومن شروط صحة الصوم ولا تكون شرطة ما إنجنت الأزم أتي أزم ما إنجنت النقاء من دم الحيض والنفاس tsarkaka daga jinin al'ada da jinin biki jinin haihuwa kenan duk wacce take cikin jinin al'ada duk wacce take cikin jinin biki zaman haid ko zaman nifas jinin haihuwa kwata kwata ba azumi take ba ko ta yi azumi ina ba ta mun fahimci wani da so ko ta yi azumi ba sunan shi azumi ba don sharaɗin ya zamana tana da cikakken tsarki sai mara ce fa idan qata damal hayd idan jinin al'ada ya yanke mata wan nifasi da jinin haihuwa ya yanke mata qabala al-fajr kafin al-fajr wudu wala yadi lahza ko da kiftawa ne sai da minti daya al-fajr ce to sai al'ada ya dauke mata kaga ba ta wanka ba kuna ji ba wajaba alaiha sawmu dhalika al-yawm azumin wannan yini ya zama wajibi akan ta kai da niyyar ta gabaci alfijar ana shan ruwa karfe bakwai na yamma karfe shida da yin shan ta zo mata eh babu wani azumi kuma babu wani azumi karfe bakwai na safe sai al'ada ta zo mata babu wani azumi sai ta ƙora talle kawai sai ta ɗora talle Eh? mara lafiya rage da ke ke sai da ɗaura girki kawai abinci da yara ake wa shi ke nan amma ga gana jiya ya ɗan kuma yau auki ana ce ba azumi ake da gana ce za a kama baki wannan ce da ce ko to idan azumin ya ɗauke mata fa karfe goma na safe ɗanni abin nan al'ada ta ɗauke mata tunda nan ya ce walau lahza in dai ya dauke kafin alhudu da ke to ina ga kun zance ne da kyau ko za ta azumi na azumin wa mai ya zama wajibi a kanta to idan ya dauke mata bayan alhudu da ke to ba karbe shi da rage da safi babu azumin wannan kuma ya dauke babu azumin wannan ranar sai ke wankanta in lokacin asuba ya fita shi kenan in bai fita zai fi sallar asuba kafin baki ko idan mutum da kuma ya dawo tafiya fa shi ma ya ajiye azumi shi ma ya dawo tafiya karfe na dare na safiya gida ya ciki shi ne bai azumi shi ma tafiya ya ajiye azumi <laughs> eh? shaddanan girki ba kayan rahimullah wa na qada dam al haidi idan jira al'ada ya wani wan nifasu jinin girki kabalar al fajr ka fa ta bi ta ruwa la yake lahza ko da da kibtawa bismillah na injin haushi wajaba alaiha sawmu dhalika al-yawm azumi na nan yin ya zama wajibi kanta walau lam taghtasi ko da ba wanka ba illa ba al fajr sai bayan al fajr to haka hukuncin ta hukuncin mutumin da ya sare da iyalinsa Sun ya zamana in ya tsaya zai wanka ba zai samu cikakken sahur ba kun lura kenan ya sadi kafin alfijir ya keto shi kenan sai ya ci abincin sa ba alfijir ya keto sai ya wanka in ya wanka zai wuce masallaci ba abin da ya taba azumin sa kun gane wannan ke ko qala rahimahullah wa tu'adu niyyatu ana sace niyya idan qata'a tatabu'u idan idan jeranta azumin yanki bil maradi saboda rashin lafiya an yi azumi bakwai sai rasa lafiya ta zo mishi sai ya sha uku a yanzu zai dawo ya ci gaba kenan ko to sai ya sake biya wal hakan nan saboda al'ada ta gifta mata wal nifas hakan nan saboda jinin biki ya gifta mata wa shibni wa shibni barika da dai makamantan irin waɗannan larurori da suka gifta suna sawa a ajiye azumi abin nan a sake jaddada niyya أنا بعد المدان قال رحمه الله ومن شروط صحة الصوم العقل ومن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصيح منه صومه في تلك الحالة ويجب على المجنون إعادة ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه ومثله المغمى عليه إذا أفاق qala rahimahullah wa min shurutu sihhati sawm yana cikin sharuɗan ingancin azumi na ummatin yi azumi a ce azumin shi yayi kenan wanda ba wanda ba in ya azumi ba za a ci azumin shi yayi da ma'ana wajibin da ke kan shi ya sake ba al'aqalu cikakken hankali faman la aqala lahu wanda ba shi da hankali kwata kwata kalmar kamar mahaukaci a karnin ma da ɗan shekara uku wani azumi za ka ce yana in da zai tsara ku kowa ciyar gobe za ta hira azumi eh wasu yara yan shekara uku yan shekara uku yan shekara biyar a yanzu za ka kira wasu yan shekara biyu ko azumi da su ba kuma da mutum ga ci man da da safe ma ka fito da abinci kana kiransu ma in yau ne maka abin nan da ce da shiga eh kuma gaba inda suka isa an ba su kuma sai ka bala'i ya gani قال رحمه الله ومن شروط صحة الصوم العقل فمن لا عقل له كالمجنون ولا باش ده هنكلي كبر ما هو كشي والمغمى عليه ده ولا يسمع لا يصيح منه صوم في تلك الحالة أو من حاله إني أزمي أزمي به mutum ne ya tashi zai ya tashi zai abin nan kawai ake karafi kaf kaf da mashin ko da mota ko da wani abu a take wannan lokaci kawai sai ganin shi sai ganin likitoci yayi a kai shi a asibiti ta ta ta ta ta ta ana kai dinki ita lafiya haina a ce sha magani ya ce yana azumi azumin ka oto oto ne ya riga ya balle tuni ai ana a hankali yana daukewa azumin yana datsewa alwalar tana datsewa kun zan ji ne da ke ko tsoron haka malam ya ce ولا يصير من يصوم في تلك الحالة أو أيوة، من هذا أزم شبيبا ويجب على المجنون هذا واجب أكم موكتي إذا عاد إليه أقله إذا هرق ليش هذا إذا ما وركي ولو بعد سنين كثيرة قرر لا يشكرون بصيرة أن يقضي ما فاته من الصوم ينام أزم دويتي مسا في حال جنونه على لوكة ديوتي حالها قاسا wa mithluhu yudma alayhi haka ban da irin sa wanda ya suna idza afaqa in ya farfado to nan da farfado ya wuce fa shikenan shi ma ba ka ce inda ya wuce da ya wuce fa shikenan kuma yana so ko na ganin za mu fasa aya na insha Allah ta'ala kace ne a lokacin da ya suna da ya farko shi ne ai ainihin a ko zai sake niyya saboda bilmar rashin lafiya ne wannan azumin ba ɗaya da ya sha in bai samu cikakken lura in bai samu cikakken lafiya ba gobe ya sake hutawa ya ajiye azuminsa al'amarin na sha mai ta wannan karawa wallahi gargadon yadda ka fahimci addinin musulunci gargadon yake da sauki a wurinka mutum ba shi da lafiya ba shi da lafiya an ce shi azumi ya ce shi yi zai an ce shi hake yi wa ya mashi wa ya ina fata mun gane wannan da ke ko na eh. eh. wa kuke wa shakku wa kuke wa kwanta a lokacin to tun shi nake magana niyya in mutum zai tashi da azumi ya san zai tashi da azumi in ba zai tashi da azumi ya san in ka ta tsakiya zai da zai azumi ba amma kawai baki zai ya san haka zai ko ba kake ba yau ba saboda haka kawai alhamdulillah an ga wata kawai kwayar da niyyar da za ka tashi da azumi lura da an ga wata shi kenan kawai wannan shi ne abin da yake wajen ko sai mutum ya ce Allahumma inni ya ki cewa ma mawuta na su mashahara da marana talatin na yawan aro tisa wata ke shakku ai ba abin da ke shakku سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك